Hoto na sha shidda Yesu ya warkar da mai kamun doguwa Wata rana Yesu yana cikin gida yana koyarwa a kan maganar Allah, sai ga wasu mutum huɗu sun ɗauko mai kamun doguwa, za su kai shi gun Yesu, amma sabili da taro mai yawa ba su iya shiga gida saboda haka suka hude gidan daga sama. Ku duba, ga sunan suna zuro mai ciwon doguwa sama a gaban Yesu cikin hudar da suka yi, Yesu ya gaban gaskiyarsu gare shi, saboda haka ya ce wa mai ciwon doguwa, ɗana, ka tashi ka tafi an yafe maka zunubanka. Wasu shugabannai na addinin Yahudawa sun yi fushi sosai lokacin da sun ji wannan magana sun yi mamaki wannan magana sun ce Allah kaɗai ne wanda ya isa ya gafarta gaskiya ne Allah kaɗai ya isa ya gafarta zunubai amma Yesu ma da kansa yana da iko ya gafarta mana zunubanmu domin shi mai cetonmu ne aikakke daga wurin Allah sa'an nan Yesu ya ce ma mai ciwon doguwa ka tafi gidanka mutumin ya warke ya tashi ya ɗauki tabarmarsa ya tafi gida abu mai kyau ne a sami warkaswa ta jiki amma abin da ya fi kyau mu sami gafarar zunubanmu sa'an nan muna da rai na har abada